Malaman addinin Musulunci sun mai da martani a kan miyagun hare-haren da aka kai a garuruwan Fatiskum da kuma Jos fadar gwamnatin jihar Filato, hare-haren da aka kai a wuraren ibada a wata mujami'a a Fatiskum da kuma wajen tafsirin Ramadan a garin Jos. Malaman sun bayyana shi a matsayin rashin imani tsantsa. Sheikh Yusuf Sambo shi shine mataimakin shugaban majalisar malaman Izala a Najeriya ga abin da yake cewa game da kai irin waɗannan hare-hare a cikin wannan wata na Ramadan da ake neman gafarar Ubangiji. Hadisi ya inganta manzon Allah yana dawafi a ɗakin Ka'aba. Ya ce Ka'aba kina da girma, kina da haiba, kina da kwarjini, kina da mutunci, amma ran mumini ɗaya ya fi ki a gurin Allah saboda haka ka girman abun baya musultuwa gashi mutane na azumi gashi ana cikin wannan hali sannan a zo a auka ma al'ummar musulmi wace irin musiba ce wannan Kuna fata Allah ya taimaki shugaban ƙasa da sauran mashawartan shi da 'yan majalisa yanda za a ɗau mataki na ƙarshe a gama da wannan ƙaziyya. To shi ma dai Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda shehin malami ne a ƙungiyar ta Izala bayan ya jajantawa waɗanda bala'in na Jos da Fataskum ya shafa. Shawara ce ya baiwa gwamnatin Najeriya game da waɗannan hare-hare na ƙunar baƙin wake. Kamar yanzu masu zuwa siyo ilimi, babu ruwan gwamnati da su Malam Mustapha. gaba ɗayan ɗaliban Najeriya in dai addini za ku je ku karanto to sai dai ku te karan kanku mutum ya sha wahala ya yi ilimi ya dawo ya za a yi a samu control na karatun da ya ɗauko wace aƙida ya gamu da ita cikin duniya babu ruwan kowa saboda haka gwamnati ya zama tana da wani babban tsari wanda take lura da masallatai da kasinne da da coci-coci da wuraren duk da jama'a za su yi taro su kai su ɗari biyar ko dubu ɗaya ya zama na gwamnati tana da wani mataki nata na kanta wanda za ta lura da su abu ne takaitacce insha Allah. Tuni dai matsalar rashin tsaron ya jefa sha'anin kasuwanci a cikin halin damuwa a yankin arewacin Najeriya. Alhaji Lawali Shukura na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar yankin ga abin da yake cewa. Bis da farko abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta mai da hankali a kan shi shine maganar tsaro din nan domin komai sai da kwanciyar hankali ne zai gudana kuma tattalin arzikin Najeriya zai bunƙasa bakin gwargwadon hali. A yanzu haka dai bincike da na gudanar ya nuna cewa al'ummar musulmi na yin amfani da wannan wata na Ramadan domin gudanar da addu'o'i na musamman na neman sauƙin wannan bala'i daga Allah. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina. a Nigeria.